الليل يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويعمرون بالمعروف ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه وما يفعلوا من خير فلن يكفروه نعم. والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح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 الحمد لله الذي جعل جنة الفردوس لمن أتاه ولو كان عبدا حبشيا وجعل النار لمن أصاه ولو كان حرا قريشيا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلقنا في هذه الدنيا لعبادته وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى طاعة الله ورضوانه اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما ما بعد ينقوى ما صال البركة الأمة المسلمين جمهورية النيجر da 'yar uwa wadda ke ya da kanwa Najeriya mutanen kasashen waje shugabanni da babu lokacin zanawa almajirai 'yan uwana yan agaji ine mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amina wa Allah maɗaukin sarki godiya wanda cikin hikimarsa ne da tausayawarsa da kaddarawarsa da agajinsa ne ya ba mu damar haɗuwa a wannan farfajiya ta garin maraɗi wuri ne da yau ya kwankwaɗi sunna ya kwankwaɗi ayin alƙur'ani munasabar taruwar ma'anar yan uwa masu albarka wa'azi ne na ƙasa da ƙasa wa'azin afirka don yadda al'umma suke na kai kace a ko su aljannu kitabu suna cikin wannan farfajiyar allah maɗaukakin sarki ka haɗa wannan fuskoki masu albarka a gidan aljanna kusan yan uwa wato a duniya musulmi ya dace ya taɓa musulmi allah maɗaukakin sarki ya ma dakatar. sai dai in baka yadda ba Allah ya taimaka wa rayuwanka daga cikin neman da za ka ƙara hangawa idan kai yani tunani ka auna sai ga babu inda ake wannan taro irin wannan a tara al'umma a wanye lata sai karkashin tutar al Allah ka kashe ma musulunci shi yasa magabata da yawa burinsu annabawa da 'ya'yansu Allah ya tabbatar da su a musulunci kashe su a musulunci sabon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam burin su allah maɗaukakin sarki ya kashe su a cikin addinin musulunci ba dogon karatu zan yi ba yan uwa nasiha nake so in yi wa kaina in yi ma yan uwana in yi ma malamanmu babu abin da muke tutiya da shi sama da addinin musulunci musulunci yanda nake tutiya da shi kake tutiya da shi wajibinka ne ka san wace irin gudunmawa za ka bai ma addininka don ya bunƙasa wajibi ke ruwa ki yi tunani wace irin gudunmawa za ki bai ma addininki don ya bunƙasa wajibi na mu yi ittifaƙi mu yi tunani mu ga wace irin gudunmawa za mu ba addininmu don ya bunƙasa sabon annabi tsira da aminci alas tabbata gare shi ɗabi'an da suka kasance shine ne yaya za su yi siga sun haɓaka addinin musulunci bai taudarta ba yaya za su yi siga sun kambama addinin musulunci bai taudarta ba da tunaninsu da kwanciyarsu bacci da tashinsu da karatunsu da zuwa gona da zuwa kasuwansu hadafinsu yaya za a yi musulunci samu ɗauhaka don allah ɗan uwa haka nake kai ma haka ke. mu ma mun yadda za mu kwatanta halayya irin ta sabon manzan Allah mun yadda duk wanda ya ce Allahu akbar ya Allah ka kashe mu akan tutar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam uwa musulmi yan uwan imani waɗannan sahabban yanda kake mutun su ma mutane ne irin ka yanda kakan iya yin kuskure su ma lokaci kan iya yin kuskure sai dai rukun su da addini ba irin rukon da ke ma addinin Allah bane baban zuba Allah ta'ala ya bis yan uwa kokari ne da suka yi شيس الله تعالى يبسط إيه والسابقون الأولون والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه نعم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا نعم وذلك الفوز العظيم وي الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين magabata marigaya na farko daga cikin muhajirai irin su ababakar bin siddiq irin su usman bin affan irin su umar bin khattab irin su ali abi talib da dukkanin sauran sahabban da suka taso daga cikin garin makka suka zo garin madina waɗannan bayan Allah Allah ya bi su wal ansar hakanan mutanen garin Madina wanda suka amshi baƙuncin sabon manzon Allah lokacin da sabai suka zo garin Madina ba su da wata dukiya arna sun kwashe dukiyarsu an amshe kudadensu an amshe gonakinsu an amshe raƙumansu an amshe matansu an amshe dukkanin wani abin da suke tutiya da shi waɗannan bayan Allah sai suka amshi suka zama to ƴan uwan juna a gare su da Allah ta'ala sai ce wal ansar wallazina tabauhum bi ihsan da wanda suke biyar da so ba da kyautatawa idan kayi hali kyakkyawa ka taimaka ma wanda yake da bukata kayi hali kyakkyawa ka tsayar da addinin Allah kayi hali kyakkyawa ka karanta al'kur'ani kai ma za ka zama to daga cikin alladina tabauhum bi ihsan da Allah ya dunkule sai ce radiyallahu anhu wa radu anhu yo ba kai da su ba Allah da kai sai ce ni Allah da kaina da ganin dama ta da yarda ta da gamsuwa da nayi da su Allah ce ni na da su ya salam Allah ce ni na yi da su sannan dukkanin wata ni'ima da dukkanin wani lada da na basu su ma bayan nan dau sun yarda da cewa lalle ni Allah na cancanci abin biyayya kuma sun gode sun yarda da ladan da Allah ta'ala ya basu wai da Allah ta'ala sai ce Allah ya tattala musu ta aljanna ya Allah ka samu mana cikin aljanna nan Allah ya tattali wata aljanna wata karkashin akwai koramai na ruwa da zuma da giya kai ba giya ya murisa ba waje oh, zuwa ne ba irin ta ba giya gidan aljanna wadda in an sha ba a tumbele wadda in an sha ba a yin marisa Allah ta'ala ce ya tattala musu ta da Allah ya tashi da ce kai wannan al'amur wallahi shine al-fawzul azim ya Allah ka mu al-fawzul azim ya yan uwa muna son al-fawzul azim duk wanda yake sa al-fawzul azim ce Allahu akbar ya Allah ka ba mu al-fawzul azim ya yan uwa daga cikin halayyar sabon nan lokacin da suka shigo cikin garin Madina babu dukiya sai wani ce ga gidan na can anguwa ka zaka je na baka shi ni na hakuri da wannan gidan kwara daya wancan sai ce ka je bere na etage da nake da shi hawa biyar ko hawa daya ka je ka ɗauki hawan kololuwar ni ka bar mun ƙasar wai saboda mi dan su samu alfozul azim lokacin da suka zo wani yakan iya ɗauko dukiyarsa ya ɗauko raƙumansa ya ce wane gashi ka dinga hawa dan baka da abin hawa wani ya ɗauko kuɗi ya ba wane ya ce kai wane amshi kai ma ka je kai kasuwanci me suke so wai alfawzul azim ya ƴan uwa ya Allah ka ba mu azim Allah ka ba mu alfawzul azim ya yan uwa tashabbahu in lam takunu mithlahum in tashabbaha bil kirami falahun ku yi kamanceceniya da su ko da 100% san fursan mi'a kamila ba za ku iya kai su ba domin inna tashabbuha bil kirami falahun kamancece da mutanen kirki alkhairi ne uwa waɗannan bayan Allah sun taimaki addinin Allah da suka samu alfawzul azim ba kwanciya suka yi ba mutum da na sha ba da labari shine usman dan affan sahabban manzala sun zo cikin garin madina sai aka samu matsala arnaku yahudawa sun kame komai su kuma daga can garin makka an amshe dukkanin abin da suka mallaka sabai suna shan wahalar ruwa babu ruwan da za a sha manzo Allah ya tashi ya kutuba ya karanta da su cewa kai wai daga cikin kuwa ne ne zai aikata wani aikin alkhairi wanda in yi alkhairin ba abin da za a bai sama da Allah maɗaukin sarki ba shi gidan aljanna menene ake so a ayi wa zai sayo rijiyar domin musulmi su samu sauki a wajen shan ruwa usman ta ban yi shawara da kowa ba na fitar da dukiyata na je na gana da wannan bai hudan na ce masa ina son sai rijiyar ka ya ce me za ka yi ya ce sai dai in sayar ma da rabin rijiya ba na sai ma da ta gaba ɗanta ya za a yi in ka bani kuɗi yau kana da ruwa gobe ina da ruwa idan aka ebi ruwanka a yau gobe na za a yi ba usman ya ce na yadda lokacin da ya zo ba musulmi labari mun sai rijiya amma sai dai an sayar mana da rabin rijiya ne ya za a yi ni ina da rana ɗaya shi yana da rana ɗaya musulmi suka ce to abin da za mu yi shine idan muka je ranar ruwan usman mu ebi ruwan kwana biyu mu sha yau mu sha gobe kafiri ya zo ya zauna yau ya zo na monday tuesday wednesday thursday friday saturday shiru kamar mushirki ya cirwa sharuwa Karshe sai ya kira usman ɗan ya ce ya usman zo in ida sai da marije gaba ɗaya dala tattara da motaka, usman ya ce na ƙara lalo su kuɗi na bayar ya sai da marijiya musulmi suka samu salim alim maza allah ce walakal janna yan uwa mana san gida aljanna duk wanda yake san aljanna ce Allahu akbar Usman da Affan an kawwana jaisul usra lokacin da ya zo Allah maɗaukin sarki ya sakuro mandala da ayat da Allah ce mai ballabi yuqridu Allah qardan hasana ballabi yuqridu qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan kathira أنا لما قاسم بزمان ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا أنا لما حياة ابن سما من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا تربيت لما من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا الذي يقرض الله قرضا حسنا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا وي الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يا كو جماعة masu imani wane ne zai bai mu Allah rance rance mai kyau ya salam kaji wa zai ba Allah rance rance mai kyau in Allah ya tashi zai mai doma san kimil tu san kimil a'a fa yudaifahu lahu adafan katira wai Allah zai nuka ma ninkin ba Allah zai nunnunka kama ita Allah ta'ala ce wa zai ba wannan Allah rancen lokacin da Usman dan Affan ya ji manzon Allah ya karanta wannan ayar sai ce ya Rasulullah na ba da raƙumi ƙwara ɗari da abincinsu da abincin wanda zai hausu da je filin jihari a dawo na ɗauki ɗaune gidansu manzon Allah ya ƙara cewa manzon ladhi qurdillah qardan hasana yace yanzu ma na ƙara ɗari da abincinsu da abincin wanda zai hausu har a je filin jihari a dawo Manzan Allah ya ƙara tashi ya ƙara an cewa manzan Allah ya ƙara tashi ya ƙara an cewa kai sai da manzan Allah ya zauna ce naji kunyar Usman duk lokacin da ya tashi na ce a bada sai ya bada Usman ɗan Affan ka ciyar ka sake ciyarwa if'al ma shi'ta fa innaka min ahli janna ka bayar ka sake bayarwa ka sake bayarwa suna bayar da kyautar da ba sa tsoron talauci ya jami almalifi duniya liwarisihi ya kai mai tara duke duniya saboda magadansa ya kai wanda ka tattali duke duniya saboda magadanka ina kake tarihin su Usman da Affan duke su gaba ɗaya tata wajen gudanar da aikin addinin musulunci ina irin su Usman da Affan a wurin ko babu irin su ina sai irin su Usman ko babu ne idan akwai irin su Usman a ce Allahu akbar Umar dan Kattab da Abubakar Siddiq akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawo gudunmawa kai malamai ku kawo taku sahabban manzo Allah suka tashi wannan yaje kankaro abin da yake da shi wannan yaje kankaro abin da yake da shi da Umar yaje ya raba dukiyarsa gaba daya ina yana da dirhami miliyan misali yana da gida kaza sai ya tattara ya yi total din su sai ya raba biyu ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam da rabi yana zawa sai ya ce ya rasu ga gudunmawa ta aje da kalmar la ilaha illallah ya umar me ka baro a gida ya ce ya rasulullah rabawa ne biyu na bayar da rabi a jeɗe kalmar la ilaha illallah rabin muka bar wa gida a ci kalaci kafin mu ga filin jihadi in allah samun dawo abubakarin da ya tashi sai ɗungurungun haihuwa da hanji ko da ya tashi sai taro gaba ɗaya sai zo mandala da ya ga yawan sai ce wannan fa muke faruwa ya ce Mandala duk abin da ke cikin gidan tattarowa ne na kawo yau mi kabar a gida ya ce allahu wa rasuluhu la ilaha illallah Allahu wa rasuluhu ya bar Allah da manzansa ya yan uwa duk wanda ya kama Allah yana tabewa to bari a fara ta kaina a je a amsa mun ta shugaban majalisar malamai su shak abar za ku ka gudun maku ni ma gatawa gata iyani alar ma ga musu kai Allah ta ce man zallazi qurbillah qarra sala da agaji eh, ai ji disbuloli a zaka ya amshi gudun wadi musulunci yan disbuloli ku za a aikin da ku ku ɗauki duke ku saka sannan ku amsa ta bayan Allah man zallazi qurbillah wa ilaihi turja'un wai Allah ce man zallazi qurbillah qarra sala haya tabul agaji a amso duke su su suka ce mai aiki addinin musulunci su kawo mu a taimaki addinin Allah ya yi wallazi na amudu lima ta ƙununa bai ana rama min ku kawo ku ba da aya ku ba da sadaka ina shaka fara alƙwannawi ba mu taka baba husaina a garin ba mu taka ya yi wallazi na amunu كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون malamai mai sauke kuke faɗa abin da ba ku ayya momi ku bada aya ku bada al'ummar mu ta Najeriya ku bada Burkina Faso ku bada jamani ko ina ma duk wanda zo ya kawo gudunmuwarsa don a taimaki addinin Allah riba biyu na hau mota na zo na ɗauka na bada iltika ufatatai ne ينفقون أموالهم في سبيل الله لا إله إلا الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل, نعم كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة أنا لما والله يضاعف لمن يشاء الله يضاعف لمن يشاء أنا لما قررت والله يضاعف والله يضاعف لمن يشاء نعم. والله والله واسع مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله misalin mutanen da suke ciyar da dukinsu don taimaka ma addinin Allah kan da kan misalin yanda yake yanda ka san ka ɗauki wata tsaba ce ka zuba cikin ƙwaya tatsi ko ta gero ko ta shinkafa ka zuba ta a cikin ƙasa in ta yi sai ta fitar ma da zangarniya guda bakwai a zangarnin nan duk ɗaya zaka samu ƙwara ɗari kai ƙarshe ma Allah ce misalin Allah yana wuce ka wallahu ba liman yasha kai ko an gaje taimaka ma addinin Allah ne a je tabil na mata su macen turbin a ce su bawa addinin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana an gama sallar idi ya dafa kafada ba hurera suka tafi wajen mata aka yi musu wazi bayan an kammala da maza ya ce ya ma'asharar nisa ya ku taron da mata ta ta saddakna ta saddakna ku yawa ta yin sadaka saboda mi yace domin ku ne mafi yawa makamashin wutar jahannama wata mata ta shi sai saboda miya rasulullah ce saboda yau Allah isa wuce da butulce mana ji abokin zama mata ku taimaka ki saka taki ki saka ta mai gidanki ki saka ta ƴaƴanki ki saka ta mahaifanki ki saka ta kakanni dan Allah maɗaukin sarki ke musu da kai ni ma zan ƙara bada na shek Malam San dan tudu na ba da shi ma san kimil Allah kai laran zuwa kabarinsa kai a ko ba fi sabilillah ko bada me za ku tara in kun aje su don Allah dukiya da matsayi ne ko ka mutu ka bar ta ko ta imi ne la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunha illa allati kana qabla al maut yabniha fa in banaha bi khairin daba maskanuhu wa in banaha bi sharrin kaba baniha amwaluna li dawl mirath la jama'uha wa durna li karab al dar nabaniha wa kam min mada'ina fil afaq qad bunyat am sad karaban wa afna al maut ahliha aina al-muluk allati kana musallatan ya yan uwa ku tashi ku bada addinin Allah bayan wannan babana Sheikh Malam Shehu Tawa Allah gafarta masa ga tayi shi ma insha Allah la ilaha illallah haya ta bin a tattaro mana malaman nan su bada ba aya kawai za su bawo ba mutanen difa mutanen niyame ku tattaro ku bada addinin Allah madauki zai yi sa a shi ku taimaka fi kai in ka saka tusuru kai zaka kai iyo iyaye to sun kai matsalar kullum tabar ma dai ba muta hatta iyaye ga ta na bada Allah madaukin sarki taimaka musu kai an ran mi kun bada tukula amma anfaqtum eh, agaji ba wai an saka ne rafi ba har sai kun bada wa huwa raziqin kai ta iyalai da haka ko na boki na rabai Sheikh Ibrahim Al-Arabi Al-Faransi Al-Qannawi da shi mu ƙara maimaitawa alaran mai ƙara sa ta tabar taku Allah madaukin sai ke ce wai misalin wanda suke ce da dukin saboda addinin Allah kai misalin baka taba jin wanda ya bada misali irin na Allah ba ba wanda ya taba ninka ma irin ninka wa Allah madaukin sarki wai da ya tattara ya ga man da yake sai ce wallahu ya liman yasha Allah ya nunnunka gonda ka ya so ya Allah ka sa muna cikin wanda ka so din ya yan uwa addinin Allah maɗaukin sarki mu taimaka masa babu wanda za su taimaki addini sai suwa ba wanda za su taimaki addini sai suwa in mun bar shi suwa za su yi shi sabon manzo Allah ba haka su riko addini ba sun rike shi rikon karkadan dam sun ciccije da haƙora sun rike da hannuwa sun tattake wannan yasa addini musulunci bai sille musu ba ƴan uwa masu dukiya ku daina tunanin ku tara ne kadai wallahi in ka tara ma sai Allah kira shi ka zo kuma dole ka je kiran Allah da Allah ya amsa da Allah ya kira dole ka amsa kiran Allah ka tara biliyan kaza ka tara triliyan kaza ka tara kaza sai Allah ce bakkacin su ka bar wa wasu kila in baka samu sa'a ba a samu ji gaye a samu problem gaye a samu danja gaye a samu dangerous gaye a samu mahaukaci gaye a gidan yayanka a samu MC a cikin ƴaƴanka ta sai wundi wayo Allah kuɗi na tafi titi tana tsu tana tafiya a samu ƴaƴanka su je su yi zina su sha giya taimaki addinin Allah dan ubangiji madaukin sarki gobe kiyama ya haska ma gobe kiyama ya baka lada ingantacce ka je gidan aljanna wa zalikal fawzul azim ya yan uwa ana nuna mana cewa lokaci yayi da mun ba dogon lokaci gare mu ba abinda na faɗa ya zama daidai Allah madaukin sarki ya da musu lada gaba daya kuskure kuma saboda karanci ilimi na fata Allah madaukin sarki shafe daga cikin zukatanmu abinda ba ma iyawa Allah madaukin sarki ya muna wannan ƙasa mai albarka Allah ka tabbatar da kan alkhairanka ya Allah Allah ka ƙara tabbatar da bukan addini baki da yan gida da suka zo muna fata Allah ta'ala sa a yi taro lafiya a gama lafiya Allah madaukin sarki mai da kowa gidansa lafiya iyayenmu da suka rasu su malam shehu da wa'azin da muka yi daga shi sai wannan tare da malam shehu aka yi yau Allah bai kadara ai da shi ba yau da Allah sa babana malam san antun na da rai yau sai ya zubar da hawaye a garin da ya kuka yanda al'umma shukar da ya ga ta fito din nan ya Allah ka kai lada cikin kabarin sai Allah Allah gafarta masa Allah shugabannin mu Allah kara musu lafiyar imani ya Allah Allah kara musu lafiyar imani Allah ka sanya mana ikhlasi cikin wannan ayyuka ya Allah Allah ka sanya mana ikhlas cikin wannan ayyuka ya Allah Allah ka raba mana tsibin shaɗan ya Allah Allah ka zauna da mu lafiya Allah ka zauna da mu lafiya dukkanin abin da ba ma iyawa ya Allah ka iya mana shi ya Allah duk abin da ya fi mu Allah madaukin sarki ka shige mana gaba a gare shi ya Allah dukkanin damuwoyin mu mana fata Allah ka yaye mana su ya Allah Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai shugaban majalisar malamai yana shek malam sunusi shugabanninmu Eh, haya tabul manyan malamai wannan shine da abin da ya sauka daga bakin wani almajiri abin da na faɗa ya zama daidai Allah madaukin sarki ya hada musu lada gaba ɗaya mu kuskure kuma karancin ilimi da rigima ce irin ta su alƙwannawi da musu kashe jamilu ya hawo abin da na faɗa ya zama daidai Allah ta'ala ya hada musu lada gaba ɗaya kuma agaji kar ku gajiya tunda mutane su ba su gajiya ba ku zagaya ku amsa gudun ma mutane suna su taimaka ma addinin Allah subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk wala hawla wala quwwata illa billah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh malam jamilu kenan yanzu wani na can yana can wai ko dan me yasa suka sabke shi